ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس nuzula. lallai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagari to aljannar firdausi wadda take mafi ɗaukakar aljanna ita ce mazauninsu domin girmamawa a gare